ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا wannan safiyar asabar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 أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا الله يتفهم لكم في المنافقين في فئتين ليس منكم في فئتين أنظروا في في المنافقين cikin munafukai mana cikin sha'anin munafukai me yasa ko karatu biyu game da al'amarin munafukai ya ce ma istifhamiyya wannan ma istifhamiyya ce ta tambaya ba ta korewa ba ta akwai ma ta korewa akwai ma ta tambaya akwai ma ta mausuliya da ma'anar lari to wannan ma ta tambaya ce ma da ko me ya faru yace kuma tambaya kuma da mafara sanin tambaya shi ne ka yi tambaya don a ba ka alka wanda shi ne da tambaya ainihin zai ka ce da maja tare kaga asalin tambaya ka yi tambaya don a ba ka wani lokaci tambaya ka yi tambaya wa don a ba ka wani lokaci don ka nuna mai yana da yawa wani lokaci don ka nuna abin ba daidai ba ne ba daidai ba ne yin haka a ce yanzu kai ne ka je ka aikata kaza kaga yanzu kai ne kai ne ka aikata kaza ta zo kai ka tambaya amma ba ko kake sai da kai eh ko a kaga kana so ka nuna musu abin da ya aikata abin aiwantawa to za ka duk waɗannan tambaya tana zuwa da irin waɗannan ma'anoni don ba da bala'a irin wanda take kira bala'a a gane shi ne istifam ya fita daga zahirinsa na tambaya ta kama da ansa جوار ومعنى الإكرام يشين هذا الشيء استفهامية بمعنى التوفيق هذا التوفيق مولا مسلمان ستفاديه وأيضا ثلاثة مولا حكم بعجيه وجه ميسا وكي حكم حكم بعجيه وجه والخطاب للمسلمين الخطاب يشين يرحوم ونحكم يشين لمير الخطاب خاف لمير الخطاب حاق لمير الغيبة ولكن هنا نقوم يسير المسلمين ميسا يرحوم سلمين yace wa ma'ana ne a tsayi me yasa ku zama ku fiya jama'a biyu ai da ifatayn mukhtalifatayn ana nufin kungiya biyu ba su tsara wa me yasa kuka rabu biyu bisa ga ra'ayoyi na rabuwa su biyu dangane da ra'ayoyi akwai wanda ke da ra'ayi kaza akwai wanda kuma ke da ra'ayi saɓanin ra'ayin wani to shi ne allah ya ce me yasa kuka rabu biyu game da sha'anin munafiki kai waɗanda su ce kaza waɗanda su ce kaza ya ce wa huwa mansubun ala al-aya fi akaini mansubun ala al-aya malakum fil munafiqina hala qawlukum fi atayn me yasa ku kasance cikin yanayi na ruwan ruwa ɓangarori biyu dangane da tsarin murakai والمراد بالمنافقين هنا ما قال ابن عباس رضي الله عنه أولا يجب حين هنا ابن عباس يفعى الا يدل شيء أنها نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين آية تسوكني توصلوا تاني تسكبوا البيت سنوكا آية تسوكا بيسو سنة مكة تغير المشركين فزعموا أنهم آمنوا sai su ya ce wa sun yi imani walam yi wa ake ruwa a wasu hijira sun ce sun yi imani sun gaya mu ne sun yi imani an ce to an ce duk wanda ya yi imani da ya yi hijira daga mawaka zuwa madina ba ma su da suka yi hijira a lokacin da sun yi imani da zuwa zuwa hijira ba sun masafara kaunin minhu ila sha sai wasu daga cikin irin waɗannan mutane da suka sun yi imani amma ba su yi hijira ba sai tafiya ta kama su da kasuwanci zuwa sha jirgin jara ne da kayan kasuwanci sai suka zama da wasu da yaya fasikan ban musulmi muna sai musulmi suka yi sabani da wada ne za a yi da waɗannan mutane har yi kwashe nuna ko liyar nemo tijaratin shin za su yaƙe su don su karɓi kayan da suka fito kasuwanci da shi a matsayin tijara لأنهم لم yuharibu saboda ba su hijira duk da sun ce sun musulunta amma ba su hijira ba to shin rashin hijirarsu zai hana a yaƙe su au hadu ya turku na da al'umma ko ko za su zama su saboda dai sun yi imani duk da ba su hijira ba ai mummunai ne za a bar su wasu kace a ba za a yaƙe su ba duk da ba hijira ba suna nan a matsayin su na musulmai tun da sun ce sun musulunta wasu kuma suka ce ai ko da sun musulunta ya wuce ba sun hijira tun da ba su hijira ba sai kuma ba su musulunta ba za ka yaƙe su wanda shi ne kawai ibn abbas cewa wani ta sauka ga wasu mutane a maka da suka rai cewa sun yi imani da suka fito kasuwanci sai suka zama da rundunar musulmai sai rundunar musulmai suka dinga saɓani game da su yaƙe su ko kan su yaƙe su وقال زيد بن ثابت زيد بن ثابت في كمان نزلت في المنافقين آية تاسوكا cikin sha'anin munafikai الذين رجعوا عن القتال يوم أحد وأن تتداول بيان جلال الأخفياء يقول الدلال بن ولي بن سلول يجعل سبعا يجاو سبعا يشي لسوعي لنا غبا وليأتي لزائي هو ما لا تكيت دم يحمد الله فلك الأولى وذكر علي بالسرقي شيء وكأمر تياجي شيء كما ناشر عين شيء لولا أن المدينة هرأوا كان قاعد ولكن وانا اذا الله يقول يسر لك يا ولا الله لو كان سيدي وعيشي ga hujjarsa da haka shi ne ya yi ba da ya dawo da kusan kashi daya bisa uku da na wasu ya dawo da shi ne wasu zuwai suka kasu biyu gaban sha'arsu su yaƙe su su waɗannan ɗaya ko ka su yaƙe su shi ne allah saukar da aya wannan shi ne kaunin zai bin tsari yace nazala sunna da kinan da dinar raja'u an al-qital yawm uhud fasala as-sahaba fi amri jaw ya sabu ta ta bani kama da al-amrus yace wa yurdu hadha qawlu amma qadan Allah ne yake cewa hatta yuhajiru tangawa cewa har sai sun yi hijira kaga da cewa wannan kaje sun sura ta yi ne take wannan hatta yuhajiru sune suka yi karfafa kaurin ibn abbas da ya ce kaunin kanu bi makkata fa allah ku islamu mu wa lam yahajir to ka ga wannan cewa da allah ya sai sai yi da ka ga wannan cewa ba wani abu kan bari da ke da allah ya ce a sayo hajji ko ma da kuma yin munafikina ya ce yi wallahu arkasa ko wallahu arkasa um kalmar arkasa um ya ce kai azallahu wa ahlakahum Allah shi ya batar da su kuma ya halakar da su to wannan shi ne mana har kasa hun bima kasa saboda abin da suka girba kaga na wata da su saboda saboda munafurci da suka kai. kafurci da wuce da laifuka na da cikin abin da ka jawo mutum Allah ya toshiya da zuciyarsa Allah ya mana kai zuwa Allah ya shi shamin da kanin da imani kamar wannan kuma wannan munafurci da suka yi shi da Allah ya ce wallahi wa kasahu saboda bima kasabu wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah shin kuna da ku shirye da wanda Allah ya shirye da mun yi da ku kana tayi da ku sabila duk wanda Allah ya shirye to ba ka samu wata wani fari da wanda Allah ya bata to ba ka samu wata wani fari da siya sai ce ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوا حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم عليهم سبيلا الله يتودوا لو تكفرون فرعصكم سنسو شيء يود يود قولا لا تنسو عزوتي يسو لا ما لا تكفرت كما كفروا كما يندفع kafarta ba ta kuma da yawa a yau ka tafi daidai a rage na kafarta inda suke so suke rumare su wa da kafarta su wanda suka kafarta su haka da duk wata bakartu so suke shiryayyu su ɓace kamar yadda su ma suka ɓace zai zama ne. daidai wanda ya zara ga masu kai masu aikata alfasha so suke alfasha ya shiga kowa ma ya zama mai alfasha za ka sai a tabbace shi wannan na yi wannan na yi to kaga mai yi bai jin hairi amma duk lokacin da aka ce mai aikata laifi shi kaɗai ne ko tsiraru ne su ba su da yawa Su ba su da fi jin damuwa sun fi ganin ana kyamatar su sun fi ganin ana su. amma lokacin da ka ga abin da zama ga gari to daga lokacin ka ga su suna ganin cewa ai ba su da wannan su ne ka'ida ta masu barna. Ke za a zama mabarnata suna ƙoƙarin yaɗa ɓarna don ɓarnan nan ta yawaita da ta yawaita to za ka ga waɗanda suke tare da su za ka daina shiga da damuwa domin yanzu zai da rawar mazinaci abin da rawar mazinaci shi ne a ce shi mazinaci ne ga ce mazinaci mazinaci ne wannan damuwa ce a gare shi to za ka zai shiga da abuwa, a gani daga dole ɓarnar ta dinga rabuwa saboda duk inda kake cikin al'ummar da kake tsangwamanka ba sa ganin ka da kima ko za ka kana shiga cikin da to sai ta kama hikima ta addini ta al'angwame mummunan aiki a yi tir da mummunan aiki waɗanda suke so kuma masu eh, rundunonin iblis su so suke biya a waɗannan alfasha shi ta zaɓi na yaɗa alfasha ta tura mutane da yanzu alfasha ƙara da daga yaɗa mutane saboda ga wannan ya kaya wannan ba ya kaya yaɗa akwai waɗanda suke suna jin kunya an za su ga ba komai ba ne ai suna ga kowa ma na yi to shi kenan sai da abin ya yi abin wanda suke bukata ne to da ka duk lokacin da ake takaici da tsawa game da mummunan aiki ko aka dinga ɗaukar mummunan aiki ba komai ba ne wanda da zai yana daga cikin abin da ke yawaita ƙara nuna na yi ba da ke cewa daga cikin irin yanzu yau da nan ba zuwa wasu ka zo suna kokarin abin da suke so shi ne a cire wa mutane ɗaukan damuwa da shiri. mutanen da ake rayuwa ta yi cikin dan shirye sai daga ɗan nan kowa na gyara so yin kowar ba sa so su rike wannan ɗan haka nan duk inda suke suke ce to a daina wannan saboda kare da aka daina tsammamar wannan yaro a nuna ba komai ba ne to ka kai kuma ka zama ɗan da za ka yi wannan da damuwa amma da kuma da kana so ka zama ɗan in da zai ce wannan samu ɗa ta wannan hanya za a tsangwame ta za a tsangwame ta za ta shiga da kuma da ita da kowace to ba zuwa wannan zai jawo ko don wannan su ne to da ka abokan gaba suna neman hanyoyi daban-daban sai da za ta dilmiyar da mutane cikin alfasha domin idan masu alfasha ɗin suka yawaita to za a daina ganin ta a matsayin mutum kai za a ga al'amari ne kawai da ya riga ya zama gaba gari da ga ya zo zama gaba gari don ganin da daga ne shi ba muni. Akwai wa ana kasar wani labari wata dalibata tana waje tana lokacin da za a yi wata sarauta na ɗan wani sarki da cikin sarakunan za a kire ya ka sa ta yin kwamiti sai ya kamata ita ke lura da abin da ya shafi filin da accommodation da ka zaɓe da za ta hulɗa da mutanen da za ta kawo abinci da sauransu ba zai dai hulɗa da kamfanin wani wani Allah da take da gidan abinci suka shirya da ita za ta kawo abinci nawa kudin abinci nawa kaza aka yi lissafi kaza ta ce to za ta gaya masu can sai su ce masu da lissafi ya kama kaza ta ce to shi kenan sai ta ce saura ke kuma nawa za a sa miki ta ce nawa za a sa miki ta ce a abin da za a sa miki sai a ƙara sama idan ya fito sai ki ɗauka ta ce a yace ce haramun ne ta ce a hajiya ba haramun ne ai kowa ma ne daga ai kowa ma da wai a ajiya ba a rama ba ne ai da ta ta a ta ce a wala ajiya ba a rama ba ne domin kowa ma da shi ne ta gaya ba na ba ce ta a abi ta gani ya ce ta ta cewa kowa na yi ba su a mutane duk da wurin sabon allah da aikata abin ba daidai ba ba shi zai sa abin nan ya zama halal da yanzu mun da zai ba su mamaki wai har sai a ɗauka wai ya zama halal ne hujjata ta ce kowa na yi kowa ma na yi to ka ga shi ne illar abin da zoye da zama zama na kowa da kowa to wannan shi ya sa kafirai ke san musulmai su ma ta kafirta wa dole takfuruna kama kafaru fa takununa sawa yace annabiyyu lil munafiqina wannan shi ne farko sanar da wannan da me yana kowa da kai su da wannan da Allah ya ce dan me ko ka zama ko karatu biyu ko ka samu bambancin ra'ayi game da rarrakai alhalin su fatan suke ba ku kafarta kamar yadda suka kafarta don ku zama to daidai shi ne wadda bi ma'ana kamar nau sun yi fatan an tarko eh, la ta tafi ruhun auliya a ta yi hajji rufi sai Allah ya kada ku rike su majibta har sai sun hijira fi sabili a ke nan wani sun mutane da suka ce ai tunda ba yi gana ba har yanzu ya akwai matsala to ka gana wani ya ce kar ku rike su kafin majibarta har sai sun yi hijira fi sabi da lai sannan kuma Allah ya ce kama kafar mu kamar yadda suka kafar ka kaga da wata ranar da ba zai ji kaga ne wannan mutanen ba su imani ba da ka ba su imani ba wasu wata korona kama kafar wata korona sawa da haka Allah ce kada ku rike su ababen jibinta الرغم قولا هل تلك الهجرة فإن تولوا فأخذوهم إذا تتبعوا إلى الآية الماي إيمان وتتبعين الهجرة فأخذوهم فتا واسو أما تجين إلى فتا واسو مثلا يتريد أن تأثر وقام دم إنك من يعي فخذوه وقتلوه حيث وجدتموه kuma hukuncin da duk inda kuka same su wala ta da domin humaniya wala ta ce da kada ku daga cikinsu kuma kada ku riƙi daga cikinsu Allah ya ce illan da ne da ya da bai da kuma sai dai waɗanda suke da eh, da saduwa da da wasu mutane wanda tsakanin ku da waɗancan mutanen akwai a alƙawari akwai kafirai kala-kala akwai kafirai da ake da tsawon su da zama lafiya su ne kafirai da ake da za ku yi mu ba ba za mu ruwa. ba to wannan su ne ya zilu mai labarin bai da kuma bai da mai ta ka ga kuma kafirai ta ta'amal wanda zai shigo da wani musulunci da izini ya shigo da izini an ba shi riga an wanda izini ya shiga ya kasuwanci to wannan ya zama ta amma duk wanda ya cutar da wannan ko ya taɓa su ko ya kashe shi to ya ci amanar daular musulunci gaba ɗaya saboda ya shigo ne da izinin daula haka dai haka na wanda aka yi da zama lafiya da ba za ku yaƙe ba ba za ku yaƙe ba zama zauna lafiya da ku ku zauna lafiya da ku waɗanda kuma da an yi yarjejeniya an tabbatar an rubuta da ruwan da ya kashe wani da shi wancan ya kashe mu'ahad wanda su ake kira mu'ahad wanda aka yi yarjejeniya da tsawon yarjejeniya da zaman lafiya da su to ana ce to sai dai waɗanda suke kafirai waɗanda suke da alaƙa ya tiluna ila ƙaunin da kuma bayyana rumita suna da alaƙa da mutanen da tsakaninku da waɗannan mutane akwai alƙawari. Kasu waɗannan ba su ake da alƙawarin da su ba, iyaka suna da alaƙa da waɗancan mutane da ku kuke da alƙawari kare da waɗannan dorawa suka yi da waɗancan mutane ya zama su ma an hana ku cutar da su to ya kuma da kan mutanen da kuma an yi alƙawarin da su wanda su da su aka yi alƙawari ya ka alƙawarin da mutane to zai halatta su cutar da su ba su kaɗai ba mutanen da suka jona da su su ma bai kamata su cutar da su to wannan na daga cikin waɗanda suka tona illan da ne da yake juna waɗanda ke da juna sun juna da waɗanda kuke da alƙawari da farko ma da yace istisna'in min qawlihi fa quduhu wa quduhu da Allah ta'ala yace ko kama su ko kashe su a cikin da suka same kuka sami su in ba su imani ba ba su yi rawa sai ce sai dai waɗanda suke da zorawa tona wa wasu mutane wanda waɗannan mutanen ko kuna da alaƙa yarjejeniya ta zama lafiya shi ne bai da kuma bai da kuma ta to idan ya zama wannan kafin suna da alaƙa da zoji da waɗancan to saboda wancan alƙawari suke da ita da waɗancan to waɗannan sai ku samu da lafiya kar ku kashe su kar ku kama su shine istisna'u min qawli fa'dhuhum wa qtuluhum ومعناها ومعناها أن من وصل من الكفار غير المعاهدين لكن كافرين وعند باقوا علاقة أن يجدين يا فكانوا بابا قول زمن لا فيها كافرين وأن باقوا قول زمن لا فيها duk kafin da لا ku da tsoro da zama lafiya da su kuma ba ku ta amal ba ba wanda ya zo ne to sai ke kira hari shi ne kafari abokin yaki amma wannan ya fara kawai da kanu ko da zama ba ba da wani da kanu da shi wannan ya mutu amana an musu izini an amintar da shi cewa ya shigo ya yi kasuwanci ko ya shigo ya zama da zai a ƙasar musulmai cikin amana cikin aminci to shi wannan bai yiwa ba ya halatta a kaɗa wannan bai ba da to amma wanda ba ɗayan biyan da babu ta kira wahari an gane wahari wanda babu ta alaƙa da tsakanin da su ta zama lafiya to ka ga ya zama wahari abokin yayi to wannan ya ce to waɗannan kafirai asalinsu muharabi ne ya ce kafiran da suke su muharabi ne waɗanda babu ɗayan biyan da kaga ta zama wahari to amma kuma suna da wata alaƙa da waɗanda kuke da yarjejeniya su alaƙar su ba da kuma da waɗanda kuke da yarjejeniya da su ne cash price ko eh, cash price wadanda kuka da kawai yarjejeniya da su tafan price tax price amma yana da alaƙa da tafan price an gane ko yana da alaƙa da tafan price wata kila suna da alaƙa da yarjejeniya da taɓon fari amma ba su da alaƙa da jejeriya amma zama su wasu na da alaƙa da jejeriya da taɓon fari kuma kuma suna da alaƙa da jejeriya da taɓon fari to can wannan alaƙa da jejeriya da ke tsakanin da taɓon fari to zuwa muke da alaƙa da su sai da jejeriya shi ma karku da karku su ta da shi to shi ne Allah ya ce sai dai wannan ya ce eh, wa humul ladina bainahum haka ne ko eh, ina yake istisna min qawli maghrum wa ma'nahu anna man wasala man wasala min al-kufar ghayr al-muhajirin daga cikin kafirai wadanda babu yarjejeniyar zaman lafiya a su sai ya sadu da waɗanda suke ilar kufarin mu'ahari sai zama da alaƙa da kafirai da kuma su kuke da zaman lafiya yarjejeniyar zaman lafiya da su ne wa kuma da bai da bai da kuma wajen musulmi na ahadun wa mu'ahari da turu waɗanda tsakanin da mutumai akwai alkawari akwai kuma yarjejeniya ta zaman lafiya ya ce to wannan ba hukumu da hukumu da yau hukuncin ta kan hukunci shi yana da alaƙar yarjejeniya da waɗannan mutane waɗannan mutane kuma suna da alaƙar yarjejeniya da musulmai duk da cewa su bai da alaƙar yarjejeniya da musulmai direct amma zaman su wanda yana da alaƙar daidaiya da waɗanda su kuma suke da alaƙar daidaiya da musulmai to da wannan ya sa ba za a taɓa ba an gane ko shi ne ce eh, wa da lalina bayan mu'minan musulmi na ahadu wa fa hukumu ka hukume yin bil mukalafati wa tarkil itali ya ce wa kana zalika tafi awwal al-islam wata alamar ya fi awwal ta islam ba a mu wa wannan gaba daya wanda da aka yi alƙawarin da wanda ya daidai ne zama lalace a kowane lokaci a kowane zamani to a haramun ne wanda da cikin musulmi da cutar da shi to wanda yake da alaƙa da wanda ake da daidai ne zama lafiya shi wanda ba da shi da daidai ne zama lafiya ko kuma da ƙabilarsa ake da daidai ne zama lafiya amma shi yana da alaƙa yana da yarjejeniyar zaman lafiya ko kabila tana da yarjejeniyar zaman lafiya da wasu kabila wanda wannan kabila ita kuma tana da alaƙa yarjejeniya da wata Allah sallah ga shi ya jona waye to duk da jona waye shi ma aka ce a ba su wani kara haka kar aka ce shi kar a kama shi saboda wannan yarjejeniya da yake da inda ya da musulmai yace fa hukumu wa tarku qitali kana zalika fi awwalin thumma nutika bil qitali sannan da baya aka shafe wannan hukunci a lokacin da aya ta sauka ta ba da izinin yaƙi fi awwal suratul baqara ala suhayyi wa ghayru na awwal suratul baqara a farkon suratul baqara suratul eh, tauba قال السهيلي وغيره الذين يسلون هم بنو مدلج يتبع مدلج wannan kawai su hayi ya ce musamman a wata kabila da ake kiranta banu mudire ne kilaya ila kawon bai da kuma bai da hume takon banu kudara ya ce a sani waɗanda kiri ya fi yi mana magana kala da su da banu kudara tun lokacin da aka yi yarjejeniyar sulhu tsakanin kudara sallallahu alaihi wasallam da kuma shawa cewa da cikin abin da sulhu ya kusa duk wata kabila ta larabawa da take da sha'awar ta kulla yarjejeniya da kawancan eh, alkawari tsakanin da kuren shawar ta lafiya haka nan duk wata ke da sha'awar ta kulla da maza da ta za ta rasu lafiya to ma akwai kabilu biyu da suke da gaba da juna ko ba zo da shawar yana kusan kullum cikin yaƙi suke su da kabilar da kuma kabilar kula kabilar zanubakar sai suka garzaya suka tafi suka kula da ƙwaitawa su kuma kabilar kuza sai suka da zama da da zama ka shi da kabilar da suka kula alaƙa da ƙwaitawa ne da waɗannan da kuma dama ta duk kabilar da ta kulla kawance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan Qurayshawa ta yaki wannan kabila da kawance ta yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dare haka nan kabilar da ta kulla kawance da Qurayshawa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki ta to kamar ya yaki Qurayshawa ne dare kuma kowanne a cikin wannan ya warware wannan duk da haka ke daidai ana haka ta faɗa kawai tsakanin da Abubakar bin Wa'il da Khuza'a sai ba bakar bin bayan suka dambe ya abu ƙwarar shawa da taimaka musu da suka taimaka musu da makami da maya sai suka zo suka fatattace guda waɗanda suka fi da cikin guda a suna suka garba ya suka ce da suna kan ga abin da ƙwarar shawa suka wasu su ma ƙwarar shawa ganin haka ta faru kuma sun san ku za a na ƙarƙashin alƙawari da magana da za a wajen kuma ga shi sun taimaka wa bakar bin bayan sun yanke su daga nan suka san cewa lallai sun saba alƙawarin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi yana da ikon da zai yaƙe su saboda su saba shi ne suka yi shawara suka turo a musu fiya ɗan yanzu da lana da su Allah sallallahu alaihi wasallam ya rashe su kawo masu uzuri cewa ba su suka yi wani al'amari ba wasu ne wawaye daga cikin suka tafi suka yi wannan al'amari ba tare da su manya sosai sai to shi ne wala da Allah da dogon saurari shi ba batun makka to waɗannan manoma sun za'a su kuma sai wata ƙabila ta jora da su suna da barnamiji da cina abin da wannan ya fara ya ce ƙalawa ne allabi ne su nuna hun barnamiji ƙala su haini su haini ya ce su ne barnamiji wannan barnamiji sai suka zo su kuma suka jona alaƙa da kula kare kuma a za'a yi da alaƙa da daidai ne ya da kwanciyar zama lafiya da ya zama alaƙa da lawa bana da zuwa ta ne amma ita bana da sai ta jona za sai da mana tana da alaƙa ya ta ƙawance da wani da kula. idan kuma kula tana da shi wani maza da kuza sai Allah ce to idan ƙabilar zan tana cikin kamar bana mudula duk da ba ku da alaƙa ne zama lafiya da wani mudula amma su kuma suna da alaƙa da ya da wasu mutane waɗanda waɗannan mutanen tsakaninku da su akwai ne zama lafiya su ne wani kula. فجينا جعل لهم المدنس من كلالة آه، حقا يقول قال سؤالي وبعلمين يسئلونهم المدنس من كلالة إلى قوم بينهم وبينهم يتاون من وقتها سنة الله كده في ربيبين من هذا الشيء ومعنا فضل الله عليه وسلم فدخل ابن المدلج في سلح قوداء ذهب ابن المدلج ثم رمي شكا كشم قوداء ثم رزن زونا لقوداء ولكن ثم رمى في الدين على صلى الله عليه وسلم كيف فدخل ابن المدلج في سلح, سلح قوداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء إلا فما لا يصلون إلى قوم ينتهون إليه yadkhuluna fi ma dakhalu fihi min al-muhajara kuma suna shiga cikin abin da wadannan suka shiga na daga yarjejeniya wakila wani kauri

na biyu su ne waɗanda auja uku hasirar su ruru an yi ƙafi ƙatilokun an yi ƙatilokun ko wanda suka zo da sun kuntata shi ne hasirar su ruru an yi ƙafi ƙatilokun suna ga wani yi ƙafu ba saboda suka yi kwa wata yan uwan su ruru haka nan kuma ba za su iya kan mutanen ruwa saboda su ɗauke da kan yan uwan da ne kaga wannan suna bai da bai فلا يزول الاسباب ولا الفتح ذلكم حين اوجاؤكم حسبت صدوركم حق على يسجون ادري ان يسجون الى قوم بينهم وبينهم من اخر او جاؤوا وحق على صفه قوم كفر ادري ان السفر عليه حين بينهم وبينهم من اخر والمعنى يختلف باختلاف ذلك على ثلاثة إذا أنتم أنتم على يسجون حين مثل وكتب الوكيل yaki eh, ina da biyan jima sai dai waɗanda suke da alaƙa da waɗanda kuke da jini ya da ko kuma waɗanda suka zo muku zuba su da kure ko ko an fasara ɗan an addafa shi ga bayyana kuma bayyana kuma ta sai da wani idan da biyan jima ya da kawai bayyana kuma da kuma ta أو يصلون إلى قوم حتى لا يزوروهم أن يقاتلوهم أو يقاتلوا قومهم إذا المعنى الكلمة والكلام ذلك هو الأول والآخر معنى فرقه يعني سوى سوى أنسان هو أنسان هو أن فيك tsakanin su suna da alaƙa da waɗanda kuke da alaƙa da su ta hanyar yarjejeniya ta zamantakewa ko ko waɗanda suka zo muku suka san su sun kuntata sun suna cikin tsaka mai suna ga wannan iya ɗauko wani wani wani wani هو أبي أدعوك أنت وأنت والإخوان يعني يتي حسرت صدورهم وأنا حسرت صدورهم في موضع الحال كلام الحال من أجل قراءة يعقوب من أجل شنو قراءة يعقوب الحضرمي أو جاءوكم حسرة صدورهم لا حسرة هم هل يا بيانا يتي فأكن حسرت صدورهم جملة أنا مثلا حال من أجل قراءة يعقوب تفضل أن قراءة ومعناه ضاقت عن القتال وكرهته معنى تاقوتك بياجك وتاكع وكياجك ونزلت الآية في قوم ما سبب سفر الآية هذا رسول الله صلى جاءوا إلى المسلمين فنزوا المسلمين كما هو ثم سلمت ما تسلموا وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين ستجد يا رب يا جماعة المسلمين ثم يقاتلوا wa karihu aidan an yuqatilu qawmahum wa suka dika wasu yaki mutanen su wa hum aqaribuhum al-kufa dan ne ne na kafirai kun ga wannan saboda ba zai da mutunta ba shi ta kuma ta ga wasu kafa da haka amma can aya suratul wannan suratul mujadala Allah ya ce imani ƙarfi فما a nan من farko وما كفروا ne الله هل ga أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوكم يسوى لنا في قوم جاءوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين فإن شاءهم يأتوا في البيت وكرهوا أيضا أن يقاتلوا القوم هذا كذلك شاءهم يأتون عنهم وهم قاتلوهم الكفار فأمر الله بالكف عن في هذا السجوع بلغها أحدوها كذلك جالس فرع جالس ثم نطق أيضا ذلك من الكتاب الرواية سياسة آية الكتاب ولا يأتي الشاهد الله فإن تزلوكم فلا يكون ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلم لعل يا da zai biya na su ba za su kawo kira na kusurcin da kuke yi allah ya ke yi da su allah ya ba wa dama a kan ku to da ba ku tattautauci shi ne ba al'ada ne ba ini in kan da ku idan suka fita ba ku ai an gane shi ai in salamu ku ba za ku ba shi idan suka yi ku musalama suka zauna a yi zaman lafiya Haka aka da allah ya farko da ke so in canza sai ba su yaƙe ku ba sai da shi ne yanzu ne na ta zama lafiya ba za su yaƙe ku ba ku yaƙe ku ba ko ba su yaƙe ku ba Allah ya ce wa alƙawar da kun musalama kuma suka jefa muku bi ka wuya shi ne salama ni kiyaya suka jefa bi ka wuya suka bi ka wuya suka aikamanka suka kusa ba su yaƙi Allah ya ce wa alƙawar da kun musalama da Allah ya ce wa alƙawar da kun musalama da Allah ya ce wa alƙawar da kun musalama da Allah ya ce ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتحة أركتوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا ويكفوا أيديهم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا الله يتجدون آخرين لا أعوصكم أكبر shi ne akarina shi akar idan an yi fatuwar ka yana nufin wani idan suna da yawa wasu amma da ya fasara ka wani ƙarshe an gane ko kuma innal awwalina wal akhirina na ƙarshe an gane ko to da ka inda aka yi fasara ka ana nufin na ƙarshe idan aka yi fasara ka ana nufin wani ko wasu suna da yawa to na Allah ce ka tajiduna da za ku ga wasu yuriduna an yuqatilukum yuriduna akharina yuriduna an yuqatilukum aw yuqatilukum yuriduna an yamalukum wa yamalu qawm za ku ga wasu ruwa so kike ka samu aminci a gurin ku kuma samu aminci a gurin mutane a gurin mutane يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم يتتجدون آخرين الآية نزلت في قوم مخادئين هذا هو مثلا يعني ما يولرا من مخادئين خداء بخداء يا يولرا وهم من أسد وغطفان وأنا ما يولرا سنة من الحسد الأسد بغطفان قالوا إذا أتوا المدينة أسلموا وآخروا idan suka zo madina sai su musulunta su kuma yi alkawari cewa a sai wa ahabu a sai su yi alkawari da musulmi na zama lafiya liya amanu ala minal musulmina domin samu aminci daga musulmai domin musulmai su da kyale su kar su kashe su kar su kara su fa'iza raja'u ila qawmihim idan suka koma gurin mutanensu kuma sai su kafirta wa nakasu su warware alkawarin nakasu shine warware alkawari aka idan sun zo wurin musulmai su kai sun musulunta don su samu a amintar da su da sun koma wurin mutanen kuma sai su kafarta su warware wannan alkawari da suka yi da musulmai shine sa tajiduna akarina yuduna an kum wa ya ya'manu ya eh, yace li amanu qawmahum Eh, kullama ruddu ila alfitnati Allah ya ce duk lokacin da aka maishe su zuwa ga fitina shine duk lokacin da aka jawo su aka kira su zuwa ga kafirci kurki su fiha sai su koma su fada cikin kafirci shine malai fassara mana fitnatu huna al-kufr alal azhari bisa da mafi ba eh, na mafi biyanuwa wa qila al-ikhtibar wasu ake jarabawa jarabawa shine asalin ma'anar fitna fitina jarabawa Allah ya ce wa bulukun bisharri wal khairi fitnatan jarabawa to da ka suka ce idan aka musu aka komar da su kullama ruddu ila al fitna duk lokacin da aka mai da su zuwa ga jarabawa sai su fada ma'ana su fadi jarabawa wasu kuma suka ce duk lokacin da aka maishe su zuwa ga kafirci idan suka koma gurin mutanen su suka kira su su dawo su ci gaba da kafircin su sai su saki fada kullama ruddu ila al fitnati urkisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaykum kuma salama wa yakuffu aydiyahum Allah ce dan ba su yi waɗannan abubuwa uku ba fa in lam ya'tazilukum idan ba su fita batunku ba wa yulqu ilaykum kuma salama kuma su zo su ba da miƙa wuya a gare ku waya yi aidiyahun su kuma kame hannuwansu daga gare ku da yaƙi idan ba su yi waɗannan abubuwa uku ba Allah ce to fa khuduhum wa qtuluhum haythu saqiftum idan ba sai waɗannan abubuwa uku ba to ku kama su ku yaƙe su kuma ku kakkama su a kamammin yaƙi a duk inda kuka isko su ya ce wa ula'ikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina to waɗancan su ne waɗanda muka sanya muku hujja mai ƙarfi a kansu to wannan shine abin da malai kama na bai kama da fasara sauran ayar ba saboda yana gaba yananne ne kuma ayoyin da suka gabata sun fasara shi na'am وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريض رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحريض رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما الله يسوى ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ wannan ayar ta ce bayani akan hukuncin kisan mumini bisa kuskure kuma ayar kamar yadda muka gani ta kunshi hukunce hukunce masu yawa malam imam al-qurtubi ya fitar da mas'ala matsala har wajen ashirin a wannan aya Na haka tana da matsaloli da yawa da kai bayani kai. sannan malam ibnu juzai al-kalbi saboda hikima da Allah ya masa da kuma baiwa da Allah ya masa ya tattaita muhimman matsalolin ayar a yan kalmomi kalilan kamar da zamu gani tafsirin sa adun kule ya kawo shi a cikin takaitawa amma ya tabo matsaloli da dama daga cikin waɗancan abubuwan da Imam al-Qurtubi ya kawo su da yawa daga cikin muhimmin abin da Imam al-Qurtubi ya kawo wanda shi malam bai kawo ba a nan shine faɗin Allah wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa qada bai kamata ba bai kasance ga mumini ya kashe mumini ba su bisa kuskure ya ce ma kana irin wannan tana zuwa da ma'anoni daban takan zo da ma'ana cewa abin da bai kamata a yi shi ba ma'ana an haramta muku haramun ne ku aikata kaza kamar yadda ya zo ana haramun ne ga mumini ya kashe mumini sai dai fa in kisan nan ya zo bisa kuskure haramun ne wannan shi ma'anar ta na daya kamar yadda Allah ya ce ma kana lakum an tu'udhu rasulallahi ya kamace ku ku cutar da manzo ba sallallahu alaihi wasallam kaga ma'ana haramun ne ku cutar da manzo amma ba aya tana nufin kwata kwata ba a cutar da manzo ba kaga ana cutar da manzo ta hanyoyi da dama ta sabai sukan cutar da manzo ta inda ba su ma sani ba kamar yadda Allah yake cewa allazina amanu idza eh, ya allazina amanu eh, wacce da Allah yake cewa eh, suratul ahzab da Allah yake cewa la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirina ila walakin idza du'itum fadkhulu wa idza ta'imtum fantashiru wa la mustanisin li hadith inna zalikum kana yu'zi nabiy abinda kuke yana cutar da manzo kaga kenan sabai suka yi abinda zai cutar da manzo ba tare da sun sani ba amma ba sa da shi kenan kun gama ma kana alakum an tu'zu rasulullahi ma na bai kamata ba haramun ne a gare ku ku cutar da manzo amma ba cewa ake yi ma'ana zayyuwa ku cutar da wando ba an gane ko kun yana iya samuwa to wannan shine ma'ana ta daya cewa haramu ne ma'ana ta biyu akan yi amfani da makana ga abin da zai yiwuwa. kamar yadda Allah yake cewa ma kana lakum an tumbitu shajaraha amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna fa anbatna bihi hada'ika zata bahjatin ma kana lakum an tumbitu shajaraha kaga wannan ba Allah cewa haramun ne gare ku ku tsira ba za ku iya ba da haka bai yiwuwa ne ma gare ku ko kun so ɗin ba za ku iya ba to da kama kana tana zuwa da waɗannan ma'anoni guda biyu abu na farko da mara ya kama na shine sababin saukar aya yace nazalan bi sababi qatl ayyash bin rabi'a wannan sahabi da ake kiran shi ayyash bin rabi'a ya daidai da musulunta tun ana maka ke musulunta kuma yana cikin waɗanda ake azabtarwa daga cikin waɗanda suka dinga azabtar da shi akan ya musulunta shine al-haris bin zaid wannan bawan Allah al-haris bin zaid ya dan ya gana wa ayyash bin rabi'a azaba akan musulunci har ayyash bin rabi'a ya samu ya kubuto ya hijira da ya dan hijira shine ya dan samu sararawa ana nan ana nan ana nan kwatsam sai gashi ya ci karo da al-haris bin eh, wannan bin wane ne bin eh, al-haris bin zaid Sai ya ci karo da shi ga shi a garin madina kawai bai wata wata mai shi da takobi ya sare shi alhalin ashe abin da ya kawo haris din shine ya musulunta shi ma ya sami dama ya yi wa hijira shi ko wata mai sani ba bai san ya musulunta ba kawai ganin shi ke da wuya ga shi sai tuno da abubuwan da dinga masa a maka kuma ga shi Allah ya kawo shi lafiya lau kawai bai sare ba Shi ne labari ya kinga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga haris ya musulunta ya samu hanya shi ma yau hijira ya zo madina don ya ci gaba da addinin salin alin shi wancan yana ganin sa bai sanna musulunta ba kawai ya fille ba kai to ne Allah ya saukar da wannan aya ce kana al-harith yu'azzibuhu ala al-islam thumma aslama sai harith din daga baya musulunta wa hajara shi ma hijira kamar da shi wancan ayyashi hijira walam ya'lam ayyashun bi islamihi ayyashun bai san ya musulunta ba faqatalahu sai kashe shi wannan shi sai batun istisna sai khata قتل الخدع daga kan istisnan nan zamu ji haka Allah kai mu karatu na gaba zamu tashi daga farkon wannan aya qatl al khata shine kisa bisa kuskure malamai suna kasa kisan kashi uku akwai qatl al amr wanda hukuncin sa na tafi wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan kisa na ganganci akwai kuma qatl al khata'i shine kisa na kuskure akwai kisa da ke tsakanin kuskure da ganganci shi ake kira shibhul amr shi kisa na ganganci shine wanda kai nufin hukun mutum da yi nufin ka bige shi kuma ka ɗauki abin da dama wannan abin yana kisa ka ɗau takwabi ka bige mutum da shi kaga dama zan takwabi na kisa ka ɗau mashi ko ka ɗau kibiya ka harbi mutum da shi ko ka ɗau bindiga ka harbi mutum kaga duwar waɗannan san suna kisa to duk wanda ya ga ya kashe mutum ya bige shi ko ya harbe shi da abin da aka san dama wannan abin galibi yana kisa wannan shine kasilul abu shi ne shine yi nufin wani abu sai abin ya kuskure kaje har mun tsuntsu da tsuntsu ya kuskure ya ya sai ya kibiya ta kuskure ta samu dan adam wannan shine kace ba kai niyyar ta kisan shi ba wannan shine kisa bisa kuskure saboda ba da niyya kai ba duk wanda ba da niyya kai ba ya zama bisa kuskure ka tona rami dan a maka rijiya ko sokawe ita nan ba a rufe ba dare ya yi wani ya zo yana tafiya bai san akwai rami a gurin domin ya saba wucewa babu rami ashe ya kai kasu wani rami da yini mai sani ba yana zuwa kawai sai afka kuma kawo ne yana tafiya bai gani ashe ka kasu wani rami kawai zai afka sai ya mutu kaga kai ka sabbaba mutuwar shi amma ba da niyya kai ba to wannan shine katilin khata shi ko shibhul amd shine kai nufin bugun shi kaga kenan magana ba da niyya ba ba ta saba da niyya kai kai nufin ka bigi mutum amma abin da kai nufin bugun shi da shi ba abu bane wanda galibi yake kisa ka dauko bulala ko dan eh, ganyen itace ka dauka ka dauko zaka biye shi kana buga masa sai abin ya zo da karar fara sai buci kaga ba ta ba kai diya ba da ba kai niyyar bugun shi amma ba kai niyyar kashe shi ba domin da niyyar kisa kai da ba da wannan abin zaka bige shi to daga nan sai ake kiran shi shibhul amr to da wannan shibhul amr da khata tafiyar su guda gurin kafara da diya shi kuma amdu shi ke da wancan hukunci da haka anan za mu tsaya nuna mana lokaci yayi Allah ya mu karatu na gaba bi iznillahi da mu tashi daga farkon wannan aya tana da abubuwa da dama da ta kunsa da bayanai da dama kuma alhamdulillah mal ibn juzai ya taƙaita mana muhimman su ya kawo mana su alhamdulillah rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu akwai dauran aure na Alhaji Okasha wanda muke karatu da shi kafan Alhaji sarajan Kure yau ɗansa zai yi aure yake da al'umma duk wanda ya samu dama sai a ɗauke ɗaurin auren da ya turo da gurin insha Allah Allah ga an samu ah, wanda ya san gurin ya dai turo masu sun yanzu yau ne ɗaurin auren ƙarfe goma ko sha ɗaya ya turo min da bayanan Thank you. goma ne ko yau ba ɗauki goma da gudun da ya tura wannan suna yau da suna ƙarfe goma ƙarfe sa